Jama'a Assalamu alaikum. Shirin namu a yau zai doshi garin takum ne a jihar Taraba inda kwanakin baya fada ya shiga tsakanin wani saurayi mai suna a Awwalu da wasu 'ya'yan mahauta. A lokacin wannan fada wayar hannu ta awwalu ta ɓata saboda haka ya kai ƙara ofishin 'yan sanda a nan takum da 'yan sanda suka yi bincikensu sai suka gurfanar da waɗannan yara a gaban kotu kotun ta bayar da belin waɗannan yara 'yan mahauta bisa sharaɗin cewar za su biya awwalu wayarsa ko kuma za su samar masa da wayarsa to amma kwanaki biyu bayan bayar da belin an yi zargin cewa waɗannan yara sun tara awwalu suka lakkaɗa masa duka wanda har sai da kwakwalwarsa ta taɓu. Bari mu je da wani abu ya faru ta bakin Abubakar Musa Mafindi, kawun Awalu. Sunana Abubakar Musa Mafindi. Wani Abubakar wani labari za ka bamu kan abin da ya faru ga wannan yaron sunansa da duka halin da ake ciki. abin da ke faruwa shine ina da wata kanwa mai suna aisha amma muna kiranta da shugu sannan tana da ɗa mai suna awwalu walunan ya samu matsala na dan rikishi da wa'insu yaran mahauta bayan matsalan ta kai su ga 'yan sanda aka shi ina zuwa kakun kai nisa a ina wannan kanwata ka take kuma in aure take waye ne mijinta a wani gari suke wato kanwana wannan tana aure a takum ne sannan sunan mijinta musa sannan a cikin garin takum suke da zama a jihar taraba a jihar taraba muna wannan shine abin da ke faruwa shine dan ta'awwalu ya je ya dan samu fitina da wa'insu yaran mahauta sannan matsalar ta kai ga taji wajen 'yan sanda zuwa kotu sannan daga ƙarshe official manyan ƙungiyar mahauta suka je suka yi belin yaron a hannun kotu na zuwa wato ba ka yi bayanin wace matsala ba ce don ba za a gane ba matsala tana iya zama kowace iri ce menene ya haɗa su da waɗannan mahauta ɗin shawarar abin da ya hada awwalu da wayannan yaran mahautan akwai wani yaro ji da awalu sun haɗu wajen sayan kaji eh, sai fitina ta haɗu tsakanin su sai ya kai ga suna fada da doke-doke to awalu yana da karfi maybe ya kada yaro yaro sai ya ruga ji ya gaya ma 'yan uwansa yaran mahautan suka zo suka taru a kansa suka da shi suka batar masa da waya shi kuma da ya tashi sai ya ji ya gai report a hannun 'yan sanda bayan 'yan sanda sun je sun kama waɗannan yara sun yi bincike sun samu laifin yaran ne sai suka tsare su suka shaje su zuwa kotu daga ƙarshe ainihin shugabannin mahautan suka je suka karbi yaransu a hannun kotu bisa sharaɗin cewar za su je su bi a yaron nan awwalu ɗanɗanmu waya kuɗinsa wato kotu ta amince ma shugabannin mahauta na taku akan alfarman da suka nema za su je su zauna da yaro su biya shi kuɗin wayansa bayan sun fita da kwana biyu yara mahauta nan da aka karbi belin su sai suka tare a walu suka ce masa duk uban da ya daure masa gindi a nan takun ba za su bashi waya ba kuma in yi magana za su kashe shi su kashe ubansa su kone gidansa sannan suna tabbatar masa da cewar ba eh, ainihin cibjoji na taraba kabilarsu ne kuma duk kotun da aka kai su a taraba babu wanda ya isa tsare su babu yadda za a yi da su wannan shine kuma daga ƙarshe awwalu ya koma ya gaya ma alkali alkali sai ya ɗauki ma'aikatan kotu 'yan sanda guda biyu ya haɗa da awwalu suka tafi suka je ainihin mahautan taku da suka je da 'yan sanda daga sako daga kotu sai aka samu ainihin madakin sarkin fawon taku sai ya kira su da shi awwalu da 'yan sanda ya zai yi wa awwalu tambayoyi kawai sai ya fara marin awwalu da yaransa suka ga yana marin awwalu sai suka taru a kansa suka masa duka 'yan sanda suka tsere da gudu suka bar awwalu a wannan wurin bayan sun masa duka ya rasa inda yake can an jima mutane suka tallafa mishi masu sai da kayan gwari suka ɗora shi a mashin ya dawo gidan babansa cikin dare kansa ya buga a takaice dai yaro buga kamar me kike nufi da buga dai yaro jini ya hau kansa ya zamanto ya zama kamar mentality wato kamar ya samu tabin hankali wato ya samu tabin hankali to a dade babansa baya nan sai ainihin uwar shi da kishiyoyinta sai suka dauke shi suka kai shi gidan wani malami don ya masa rukiya ko suna nufin aljanu ne su ba su da labarin cewa dukansa aka yi kawai dai su sun dauka kuka cewa Eh, suna da labarin su akai sai suka ga cewar maybe dukan ne ya haɗu da jinnu so ba su gaya mana wannan magana ba su gaya baban ba sai kwana biyu yaro yana cikin wajen jinya a takaice dai ya kasa magana sai muka yi kontak da su suka kira ni suka ce min ga abin da ke faruwa sai na to yanzu su ɗauko shi daga gidan da aka yi ba da magani sannan na nemi nomban ainihin eh, shi alkali na kira shi na yi kwamfamin shewar na bincike shi to yaya aka ya tura yaron nan aka kai shi inda aka shuta masa sannan kuma da aka kawo dawo aka ba shi labari bai dauki matakin a kai shi asibiti ba a ya kai ka samu lambar alkali wato lambar alkalin na same ta ne turu shi awalu shi wanda aka shuta mawa shikenan alkali sai ya ce min shi yana jalingo yana gaban siji ko da yan sako suka dawo ba su same shi a kotu ba shikenan sai na shi masa to yaron nan dai already yanzu ya haukashe. ka dauki mataki domin komawa takum domin a dauki yaron na a kai shi asibiti tunda rikici ne yan sanda asibiti ba za su karbe shi ba shi tare da yan sanda ya ce min to yana alhamis yana jalingo juma'a yana jalingo asabar lahadi muka yi waya da shi cikin dare ya ce min yana bali ranan ya bar bali zuwa ainihin takum ranar monday muka yi waya da shi ya rubuta ma dpo na takum takarda dpo na takum ya bada yan sanda guda biyu aka ɗauki yaro aka kai shi asibiti yanzu yana kunshi yau kwana biyu sannan tunda aka yi wannan ta'addancin har kawo yau babu ɗaya daga cikin mutanen nan daga kan sarkin fawa har ma madaki har waɗanda suke yan goyon bayansu babu mutum guda wanda ya zo asibiti ko ya je gidan da ake lura da yaron nan domin masa jaji don haka hasali maganan da yake fitowa shine babu yadda za a yi da su da safiyar nan mun yi waya da alkali alkali ya min ya tura jami'ansa su je su yi inviting waɗanda suka yi shooting farko shi kuma DPO mun yi magana da shi akan cewar yana jalingo matarsa tana da matsayi tana da rashin lafiya don haka zai dawo idan ya dawo jibi zai je ya ɗauki mataki akan waɗanda suka haddasa fitina ta biyu don haka daga ƙarshe dai na gano cewar alkali da yamman nan sai ya kira kuma baban wannan yaron da aka ce za a kashe shi sai ya haɗa shi da ma'aikatan kotu sai ya tura shi ya ji ya nuna musu gidan da wayannan yara mutanen da suka eh, belin yaran nan suke to na ce masa kar ya je domin ya tura shi ne shi ba ma'aikacin kotu ba waɗanda suka zo suka yi beli eh, shi ya son su domin bai yiwa kamar mutum kamar alkali mai hankali ya ba da belin mutum wanda bai sani ba wanda yake bai da capacity da ya kamata ya dauki beli a shi an ba da shi beli don haka wannan shine babban damuwar mu wa'annan mutane sun nuna mana cewar dai babu da wa'annan yaran ba. wannan yaro bai da gata don haka in ma sun kashe shi kamar yadda suke faɗi za su kashe su kashe ubansa ba abin da zai faru to wannan shine matakin da suka ɗauka don haka muna miƙa kukanmu da shewar hukumomi da suke jihar taraba daga kan cibjoji zuwa kwamishinan 'yan sanda zuwa ainihin eh, kwamishinan 'yan sanda da ke jalingo zuwa area commander da ke lura da Takun da kuma ukari da kuma kurmi local government dukka su zama suna da masaniya su ɗauki matakin gaggawa domin samun wa'annan mutane da suka fi karfin hukunci domin hukunta su domin su tabbatar wa duk ɗan najeriya yana ƙarƙashin doka da oda ne wannan shine roƙo da muke yi za a so a san eh, shin shi walu wace sana'a yake duk da dai matashi ne da kace bai ma kai shekara ashirin ba shi walu dan makaranta ne sannan babansa yana sana'an gwari da kuma harkan kifi musamman dai shi walu bayi da in ya dawo daga makaranta ya yakan fidda albasa yana sai da albasa buhuna wani lokaci kuma yana auna wa mutane wannan dai shine harkarsa na kasuwanci me kuka yi bincike eh, asalin wannan rikicin mun koma baya da ya taso daga wajen sayan kaji wani bincike kai har abun ya hada da mahauta tunda kaga lamarin sai da kaji dai ba mahauta suke harkar kaji ba wato binciken da nan shine shi asalin awal ya zo sayin kaza shi ma wannan yaro dan mahauta ya zo sayin kaji to a wurin ne fitina ta hada su bayan fitina ta hada su suka fara doke-doke da junansu daga ƙarshe awalin ya fi shi ƙarfi ya kada shi da ya kada shi sai ya je ya samu yan uwansa sai ya gaya musu sai suka yi zuga sai suka zo suka samu awwalu wannan shine dalilin da yasa suka samu rinjaye akan awwalu suka basar masa da waya suka ji masa shiwo. daga ƙarshe magana ta je hannun alƙalin nan alƙali ya bincike kuma ya tabbatar da yaran mahauta su suke da laifi har ya cika musu waranti ya tura su roman to daga ƙarshe wakilansu shugabanninsu na mahauta suka zo suka nemi wannan alfarma sannan suka tafi da awwalu Eh, gaban alkali alkali ya yadda kuma ya amince bayan sun fita da kwana biyu kuma suka je suka aikata wannan sabon ta'addanci. Abubakar Musa Mafindi kenan masu sauraro in Allah ya kai mu a shiri na gaba za mu ci gaba da jin bayanin nasa. A madadin Nasiru Adamu El Hikaya Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.